الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان ذلك كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل انثى وما تبيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بحديث إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar kuma kamar yadda aka sani tana daga cikin ranaku da ake gudanar da karatu kafin zuwan liman kasancewa ta cikin wannan gari na ainihin wato ya wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ni da sake kewayowa don haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da ku kada Allah madaukakin sarki ya sa abinda muke karantawa ko muke ji ya zama musiba ainihin wato a kanmu saboda yanayin babu lokaci a gurguje annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce babu wani bawa daga cikin bayi da zai je gaban allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya ci ba zai matsa nan da can ba sai allah maɗaukakin sarki ya masa tambaya guda hudu malamai suka ce akwai tambayoyi guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala bai dan adam bayan ya koma zuwa gare shi huda a kabari hudu lokacin da zai je gaban Allah maɗaukakin sarki ya tsaya ta tara ce ka roƙi Allah kada Allah ya sa a maka ta tara domin dukkan wanda aka yi masa ta tara to ba kuma wata amsa da zai iya bayarwa a gaban Allah sai dai ya tafi ta kawai idan aka yi la'akari da yadda kwanaki suke gudu yanzu suke gangarewa yanzu mun shigo cikin watan sha'aban tsakanin wata azumi yanzu bai wuce kwana ashirin da tara ba ko talatin da wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa zai iya ganin wa'annan kwanaki. allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa guda bakwai a cikin suratul shamsi ya ce wa shamsi wa zuhaha Allah ya rantse da rana da kuma hantsinta rana tana daga cikin ayoyin Allah manya-manya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kafa hujja da dalili na cewa a yadda a gamsu akwai shi shi yasa saboda girmanta har sai da aka samu wanda suke bauta ma ita wannan ainihin wasu ranar kamar yadda a dahu dahu da ya zo da labari cewa inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna li shamsi min dunillahi yasa Allah madaukakin sarki yace mana ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون don haka rana tana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala manya-manya wanda yake gudanar da su hadisi ya tabbata al-imam Abu Dharr Ghifari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Ya ce musu wannan ranar kun san idan ta fito ina take zuwa kuwa sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sun suka mutane annabi ya ce kullum idan ta fito da safe. za ta je ta faɗi da yamma shi yasa idan kana karanta qur'ani wani gurin sai ka ga Allah madaukakin sarki ya ce maka rabbul mashriqi wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa fastaqifu wasila ya ce maka ubangijin gabas daya ya ce maka ubangijin gabas gabas daya yamma daya wani gurin Allah madaukakin sarki zai ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ya ce shi ne ubangijin gabas biyu ya ce maka shi ne ubangijin yamma biyu wani gudun allah madaukakin sarki zai ce fala uku sun wadda rabbin mashari wal magari da inna da ina rantsuwa da ubangijin gabas da yawa sannan ina rantsuwa da ubangijin yamma da yawa wannan yana daga cikin tambayoyin da in kai madan Kur'ani zalla to ba shi da wata amsa da zai iya baka yayin da ka jefa masa wannan tambayar da haka inda rana take kullowa da safi ba guri ɗaya ba ne shi yasa ka duba da kyau da safi za ka ga in ka kullo daidai nan yau goban ka zara masa ido ko dai ka ga ya karkace haka ko ya yi haka saboda inda take kullowa da safe ba guri ɗaya ba ne gurare da yawa ne haka inda take zuwa ta je ta faɗi da yamma ba guri ɗaya ba ne gurare ne da yawa shi yasa Allah ya ce فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ذاك سي سكتي الله ورسوله وآله في النبي يسي wannan لا zata فتو كله idan ta je inda mutane ba sa ganin ta lokacin da ta faɗi za ta je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ta nemi izini Allah ya ba ta izini ke masa sujjada idan ta masa sujjada Allah ya ce ta sake dawowa kullum haka take shine wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz alim rana tana gudu akan wannan tsari amma akwai ranar da za ta zo idan ta je ta fadi, idan ta nemi izini sai ma Allah subhanahu wa ta'ala sujjada ta yi ba za a ba ta damar ta dawo ta nan ba to duk ranar da mutane suka ga rana ta ceto ta inda ka riga ta fadi. to ranar kuma shi kenan magana ta riga ta lalace shi ya sa malamai da suke magana akan sharuɗan tuba guda tara to daga ciki shine kada ka tuba lokacin da rana ta bullo daga yamma duk abin da za ka yi na gyara alaƙarka da Allah in baka yi shi ba sai bayan rana ta bullo daga yamma to ko ka yi ibadar Allah subhanahu wa ta'ala bai da buƙatar shi bai san wannan buƙatar shi yasa za mu ga annabi ibrahim da wancan allah da ake kira wanda malamai suka ce da allah ya ce alam tara ilal ladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allah mulka baka ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim ba saboda allah subhanahu ta'ala ya ba shi mulki idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu lokacin da annabi ibrahim ya ce allah da nake bautawa shine wanda yake da ikon ya kashe ya raya da ya ce ana uku yi wa kuni ni ma zan iya kashewa ni ma zan iya raya lokacin da annabi ibrahim ya ga wawa ne sai ce fa inna allaha ya ati bi shamsi min al allah da nake bauta kowa yana gani gari zai wa zai fito da rana daga gabas sai yamma to kai tun da kai ma za ka iya yin aikin da yake fa a cikin aminin ka fito da taka daga yamma ke gabas sai su kira ki ga ranar ka ga ta allah Allah ya ce fa buhisar ladhi kafar ya ka kungitar da wanda yake kafiri na haka Allah ya rantsi da rana da kuma hantsinta sannan ya ce wal qamar idza talaha ya rantsi da wata yayin da wata ya biyo ta don haka talaha anan da ma'anin idza atba'a idan ya biyo ta da rana da wata Allah madaukakin sarki yana hada su a Qur'ani gurare da dama zai ce waje allan laila wannan hara ayatayin famhauna ayatan laili waje alna ayatan nahari mubusiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adad as-sinina wal hisab wa kull shay'in fassalnahu tafsila sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa sakkara shamsa wal qamara da'ibain Allah ya hore mana rana da wata a ko yaushe fitir suna nan yana daga cikin abin da annabi nuhu ya faɗa wa mutanen shi sanda ya ce musu alam tarau ba kwa ganin kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin baka? yadda Allah ya halitta sammai guda bakwai wata saman wata sai ya ce musu "Waje al-qamara fihinna nuran waje ash-shamsa sirada Allah ya sanya wata yana haskakawa da daddare kuma haskensa bai da zafi kamar yadda yake huwa allazi da Alex shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as na wal hisab wa kullu shay'in lita'lamu adada as na wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah ya sanya hasken rana yana da zafi hasken wata ba shi da ainihin wato zafi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa yake wallahi idza yaghshaha ya rantse da dare lokacin da dare ya lullube ainihin wato wuni din sannan Allah ya rantse wannan hari da Laha ya rantse da wuni a lokacin da wunin ya bayyana duk wani abu da zai faru a rayuwar ɗan adam to a wayannan bangarorin guda biyu yake faruwa ko a ɓangaren wuni ko a bangaren mai dare la mahala don haka da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul qasas yace kul ara'aytu ba ku gani ba ku bani labari sai sai in ja'ala Allah alaikum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah idan Allah subhanahu ta'ala ya dauki kwanakin duniya ya mayar da su dare ta cir sai yace man ilahu ghayru Allah ya atikum bi dhiya akwai wani allah da ya isa ya zo muku da ranar da za ku gane gari ya waye ku yi amfani da ita babu sai ya ce afala tubu siru sannan ya ce kul a ra'aitun in ja'ala allahu alaikumun nahara sarmadan ila yau mai kiyamati idan allah ya akasi ya mayar da kwanakin duniya suka zama kuma dare titir rana titir sai ya ce man ilahun gairullahi ya atikun bilailin tasuru na fi akwai wani allan da ya isa ya zo muku da garin da kuke samun nazuwa a ciki allah madaukakin sarki ya ce afala tasma'u me yasa mutane kan afala tasma'u nan afala tubsiruna me yasa mutane ba sa ji me yasa mutane ba sa gani gani na yin amfani ji na ainihin masu amfanuwa yanzu da safe za ka tashi ka aura kan ka shiga kan ka fita kan ka ɗibo gajiya da ka zo ka kwanta za ka tashi za ka ji abin da ka ɗibo jiya babu me ya faru me ya faru ba ka sani ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah da jin ɗansa da tausayinsa ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah sai ya sanya mana dare sai ya sanya mana wuni kamar an tambayi Allah me amfanin daren me amfanin wuni sai ce da taskunu daren saboda a ciki ne ake samun natsuwa shi yasa ko bacci za ka yi ba yadda za ka yi ka haɗa bacci da daddare da bacci a kowane lokaci bai yi wa sannan wani Allah sai ya ce wa tafta taftahu min fadli ku tashi ku je ku nemo falalar Allah wala allakum na ko mutane sa gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga da rana inda ya fi ko ina cincirin da tari cirin jama'a za ka ga da daddare nan ne ya fi zama ba kowa kowa ya zo ya yi harkokin shi ya kama gaban shi ya riga ya wasu shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa ja'alnal laila libasa mun sanya dare ya zama muku sutura sannan waje alna nauma bata baccin da kuke mun sa shi ya zama muku ainihin wato da haka allayu wannan ha da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su a nan gurin yace wallahi idza ya ha wannan har idza jallaha wa'annan abubuwan guda biyu sune Allah yake hadawa yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ce la ayatin li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da kasai da yadda dare yake zuwa ya wuce wuni yake zuwa ya wuce wallahi akwai abun lura amma ba kowa yake gane cewa wani abu zai faru nan gaba sai mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa wani abu zai faru nan gaba duk wanda ka gan shi a cikin mu nan matakin da yake kai a yanzu na rayuwa da ba wannan matakin ne ba in kilabul laili wan nahar shi yasa kawai yawa ya gari sai gan shi ya kawo wannan lokacin duk wanda ka gan shi da furfura yanzu a nan gurin an yi lokacin da ba shi da furfura ko kwaya ɗaya in kilabun laili wannan hali ne sa ana wayar gari sai farin gashi ya fara fitowa ƙwaya ɗaya a hankali a hankali a hankali sai ka ga daga baya farin gashin ya bu yarin da ya bakin gashi ba shi yasa malam mai zuri yake cewa ka fata mashi bura a cikin min nadiri ya galibu launin ku launin sawari a ya ishe ka wa kurkura sun ka da baki ne amma farin gashi ya fara fitowa sai ga shi farin gashi a hankali yana rinjayar bakin gashi shi yasa al'imamu imam ibn yake cewa innal jadidai sababbi guda biyu sune al-layl wan nahar idan mastawlaya ala jadidi duk lokacin da suka nace wa sabu saurayi ko budurwa to ka ba shi lokaci ka gani nan gaba za ka sha mamaki da haka in dai allailu da kuma annaharu suna jujjuyawa to abinda babu shi a da sai ya samu wanda aka samar da shi kuma sai an neme shi Allah wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a suratu yunus haka ya faɗa yake cewa wato inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu minas sama'i misalin wannan rayuwar ta duniya kamar ruwa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi daga sama fa tala bihi nabatul ard da Allah ya saukar da ruwa daga sama lokacin da damuna ta yi ƙasa ta cakuɗi da wannan ruwan da ƙasa ta tashi fitar da tsirrai sai ta fitar da tsirran da mimma ya akulin nasu wal an'am akwai abin da mutane suke ci akwai abin da dabbobi ba sa iya mutane ba sa iya ci dabbobi ne suke ci shi ya sa malamai suka ce ga duk mutumin da yake da hankali bai kamata ya musu ba cewa idan an mutu za a tashi bayan abincin da yake ci matacce ne yake mutuwa sannan kuma abincin ya sake tashi jikiri amma yana musun cewa idan an mutu ba za a tashi lokacin da ka je za ka yi shuka a gona kaɗi iri ka zuba a ƙasa matacce ka zuba ko mene ka zuba matacce ne haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala in an saukar da ruwa daga sama ƙasar ta karɓa sai Allah madaukakin sarki ya raya shi shi yasa da ya zo cikin suratul hajji yace ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونضر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله يأتي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت da haka malamai suka ce da Allah ya ce watar al'arda za ka ji ƙasa hamidatan ta yi shiru aka kwatanta ƙasa da mahaifar mace lokacin da namiji ya auri mace kafin a fara saduwa a zuba mata mani lokacin mahaifar busasshiya ce kamar yadda yanzu kafin ruwan sama ya fara sauka da rani ya yi ƙasar ba busasshiya ba ce allah maɗaukacin sarki yana saukar da ruwa daga sama da zaran ƙasar ta karɓa to shi kenan itazzar sai ta girgiza ita ma mace da an ɗibo sanadarin maniyin da za a haɗa na halitta daga namiji da mace aka zuba a cikin mahaifar ita ma itazzar waraba wa ambatat min kulli sautin bari yadda mahaifa ce take samar da iri na namiji da mace to haka kuma ƙasa take fitar da kowane irin dangogi na namiji da mace don haka Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane irin abu a duniya akwai negative akwai positive akwai mace akwai wa akwai namiji wannan bishiyar da kake gani wallahi akwai namiji a ciki akwai mace ba dole bane ka iya sani mangwara in ka shuka a cikin mangwara akwai namiji akwai mace shi ka an kai rakin sa aka shuka mangwara namiji baƙe baƙe kawai zai ta ma gida ba wani amfani da zai saboda kayan rashin sa aka shuka ba? namijin mangwaro saboda wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardh mimma ya akulun nasu wal al'am da haka shi ya sa malaman balaga suke cewa a cikin wannan ayar akwai tasbihu tamthili ta yadda aka ɗibo abubuwa da yawa ana ko kaman kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa Allah ya ce hatta idza akhadat al-ardu zukhrufaha sai idan kasa ta rike kulliyarta yanzu ba ruwan sama yana sauka ba ana yin shuka ta fito yayin da ba shuka ta aka yi ba ta fito to idan mutum ya cewa ya je ga gonarsa wa zayyana zai ga gonar ta tsawatu tana da kyau akwai shukar da in ka in aka yi da ta taso sai liblib isa na kaɗawa kai da kanka in ka kalli shukar sai ka ranka ya haske ka ji daɗi hatta idan aka zafin arzu zukuru ku hasu wa zayyana wa zannu ahaluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke doron ƙasa su ɗauka suna da iko a kanta Allah ya ce a ta ha amuruna lailan auna hara umarninmu yana zuwa dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce idan mutum yadda ka san in aka shuka shuka lokacin girbe ce duk ruwan duniyar nan da za a bata ba ta dawowa irin matakin da ta bari to haka ɗan adam yake idan shekaru suka riga suka ja ko me za a baka ko me za ka ci a ko ina za ka kwanta babu wanda isa ya dawo da kai matakin da ka bari na yarinka babu da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce a taha amurna lailan au naharan faja'alnaha hasidan ka'allam tagana bil amsi yadda yau idan ruwa ya sauka a amfanin gona aka shuka in aka girbe idan ranin yi in ka koma wata gonar aka ce maka wannan gonar an shuka abin amfani a jikinta wani sai ya musu ya ce sam don wani in ya tashi girbi bayan ya girbi har mai da komai sai ya kwashi a gona to haka Allah subhanahu wata'ala ta'ala yake kazalika ne al-ayat yadda ka mai gona idan ya shuka lokaci akwai sanda zai girbi? to da da kai da duk abin da yake cikin duniyar akwai wanda ya shuka kuma lokacin girbi yana nan zai wallahi sai ya girbi shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya Allah ya ce faƙul yansifu ha rabbi na sakaci ubangiji na su ya sheke duk wani dutse da ka sani shekewa sai ya zaro ha tsa'an sassafa wannan duniyar da kake ganin ta haka Allah zai batta haƙo mai santsi yadda kaga tayatsin masallacin nan la tara fiha iwajan wala amsa ba za ka ga tudu ko gangara ba yadda ake faɗa inda gaske ne akwai bangon duniya daga nan ya wuri idan ka tsaya saboda Allah ya nike kasar ya mata lebur an mai ita ko mai santsi daga nan idan akwai bangon duniya daga nan in kana tsaye sai ka hango shi kowa da kowa an tashe shi Allah ya ce a tashi zai rubuta duniyar kuma lokaci yana nan yana zuwa shi ya sa malamai suka ce lokacin da mutane suke shiri da tanadi da kimfi akan zaman duniyar alama ne da cewa ita kuma duniyar da ake mata shiri tana zuwa ainihin wato ƙarshe shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la taqumu sa'atu hatta ya taqaraba zaman alkiyama ba za ta tsaya ba sai Allah ya matse lokaci annabi yace Allah sai ya mayar da shekara ta koma kaman wata daya a dain aka ce maka an yi azumi kafin wani azumi ya zagayo kamanta ka yi ta harkoki ka yi harkoki da yawa amma yanzu da an ce an yi azumi kafin ka farga sai ka da an ce wani azumin ya yi ya sake kawa saboda an samu a taƙarubun zara lokaci ya matsa juna annabi ya ce allah zai mayar da shekara ta dawo kamar wata ɗaya wata ɗaya kamar sati ɗaya sati ɗaya kamar kwana ɗaya kwana ɗaya a mayar da shi kamar ainihin wato awa ɗaya to don haka duk wani abu da kuke gani yana faruwa a rayuwar ɗan adam to Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da shi ya masa hisabi ne a kan waɗannan ɓangarorin guda biyu na lokaci ɓangarorin wuni ko ɓangarori na mai na dare shi yasa Allah ya rantse da su a nan yake wallai idza yaghsha wan nahari idza jallaha Allah ya rantse da dare lokacin da daren ya ainihin wato bayyana kowan laili idan ya a lokacin da daren ya rufe ainihin wato wunin sannan Allah ya rantse da wuni lokacin da wunin ya ainihin wato bayyana idan mutum yanzu yana zaune yana kallon agogo duk lokacin da agogo ya buga ta kafan daya idan ya zagaya ya je ya dago 60 shi yake ba da gunki ɗaya idan yanzu kana zaune ba wani abu ya faru na tashin hankali ko firgici ko ka dinga kallon agogo za ka ga agogo sakan sakan yake bugawa tak tak tak to ka ɗauki hannunka ka ɗora a kan kirjinka za ka ga yadda agogo yake bugawa sakan sakan haka bugawa kirjin kowanne daga cikinmu yake bugawa sakan sakan yadda idan agogo ya je za zo wasu an samu minti ɗaya yake nuna maka cewa lokaci yana tafiya to haka bugawar kirjin kowane ɗan adam yake faɗa masa lokaci yana tafiya idan agogo ya daga ya so sittin aka samu minti ɗaya minti sittin shi yake ba da awa ɗaya awa ɗayan nan su suke haɗuwa sai su ba da awa ashirin da hudu a samu ɓangaren dare a samu ɓangaren mai ɓangaren wuni yau ba abinda mutane ba sa mutuntawa kamar idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ara musu dama ta lokaci su tarzi su abu ba sa yi annabi Muhammad ya faɗa ya ce kuma ni'imata ne maghbubata ne fihi ma kasirun minan nas ni'ima guda biyu mafi yawanci ana kwarar mutane a cikin su akwai asihatu lafiya sannan wal faragu da kuma lokaci ba kowa bane lafiyar salau yake gabari ya tashi ya bauta ma Allah kafin rashin lafiya ya zo ba kowa bane yake ganin bari ya bauta ma Allah yana da lokaci kafin rashin lokaci ya zo wani za ka ga yana da dama ma'aikaci ne na gwamnati ya taka dukkan wani mataki da ake so a taka a daidai wannan lokacin ba zai taimaki addini ba sai idan damar ta kuka ce sannan sai ya dawo sai ya zama dai daga cikin yan kwamiti na masallaci ko wanda shi na nama masallacin komai ba sanda yake da dama kuma ya zo ya zama muku matsala a masallaci sai ya ce ai in dada ne dada ne ake neman kaza kaza dada ne kaza kaza kuma lokacin da yake da dama bai tsina nama kansa komai ba kuma bai tsina nama addini komai ba shi ya sa malam mai zuhuri yake cewa liman ya ayyuhal magrur ta hawi bima yughyi ka fi yawmil jihad yace wala ta tabakal bima jama'at yadaka min al-wafar al-muwaffar wal asas sai ta satamdi zaka wuce zaka koma zuwa ga Allah ghayra mahmudi farida ba abin yabo ba a gurin Allah dan duk wanda Allah ya ara maka dama kowace iri ce bai yi amfani da ita ba bai yi abin da Allah ya tashi babu yadda za ku ya zama abin yabo a gurin mutane ko a gurin Allah kana mutuwa wa yuqsamu fi dhukur wa fil inas abinda ka bari sai a taru sai a raba ma 'ya'yanka maza da 'ya'yanka mata yau ba ga alaji amari sun gyara su ba a kaduna yanzu bayan ya koma zuwa ga allah ba alherin sake faɗa ba ban san wani mutum ba a iya sani na da ya tallafa ma da awon mala abakar gume ya masa gata na kuɗi kamar alaji amari sun ya ɗauki nauyin marayu kafin ya bar duniya sama da mutum dubu ashirin da biyar shi yake ɗaukar nayin su shi yasa ko daga baya da aka zo aka samu jarrabawa lafiya lau ya zauna cikin al'umma shi yasa duk wanda yake jihar Kaduna idan cancin gibe taimake ka da ba to ya taimake ka in dare ya taimake ka akwai malamai da na sani na addini ba don alaji amal cancin gibe da sun bar duniya sun koma zuwa ga Allah ba za su mallaki gidan da za su zauna ba da azumin nan da ya wuce mun je da ni na shugaban kungiya na jaha alaiki isa da malam kabiru gombe sakataren kungiya na kasa mun je za mu da shi cikin wannan ramadan din da ya wuce yanzu ba ga shi ba wani ramadan din ya kiwo ya za a yi ramadan din ba shi yanzu a nan masallacin a nan unguwar a nan garin mutane nawa ka sani shekarar da ta wuce an yi azumi da su gashi zai zagayo ba su to ta yi ba mamaki da ni da kai da wancan watakila wani ramadan din da zai da ba ma duniya mun riga mun yi gaba da muka je ya tashi zai yi bayani ya ce yana kira zuwa ga su malam kabiru gombe da ire-iren masu karantarwa duk abin da za mu yi kokari mu don Allah kuma duk abin da muka san cewa ya tabbata a ƙorani da hadisi haka yake yake mu faɗe shi kan mutu tsoron kowa alhaji amur tuntun yake wannan magana ni ba wai da ni aka yi ina gurin to da malam kabilu gombe ya tashi zai rasundin bayan ya gama bayanai sai ya kawo wata isa da ta faru a gombe an gayyaci wannan shek isa taliya gombe gurin taro wadda wani ɗan siyasa da ya je wannan ɗan siyasa ya yi ta bayani cewa malamai na allah irin su malam bakar gudu sun ƙari Ya ce yanzu malamai sun lalace Ka ga malami shine gidan gwamnati Ka ga malami shine kaza ga malami shine kaza da shek isa kale ya gombe ta tashi zai bayani ce, duk abin da ka faɗa akan malam abakar gomin cewa malamin Allah ne wannan abin haka yake ce, amma ko wani sirri da mutane ba su sani ba Allah ya karfafi karantarwar malam abakar goma da irin sa alhaji Ahmad Tintin Gini shi yasa ya zamanto awar ta fi karfin ta tashi ka je neman wani abu wajen wani mutum yace su kuma yanzu malamai yanzu irin sa alaji amar tantan suka rasa zagaye da su shi yasa dole idan matsalar addini ta taso sai sun tafi sai sun tafi gidan gwamnati wannan shine yanzu yau ba gashi sai labari ba sai alherin da ya ake faɗa da kanka kuskura ka bar duniya baka shuka wani alheri wanda bayan baka za a faɗa a cewa ne yayi kaza wani ya mace kaza wani ya yi mu wani kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza annabi muhammad ya faɗa lokacin da ya faɗa wa sahabbai hankalin kowa ya tashi ya ce da yawa yawan ku kun fi son dukiyar da za ku bar ma magada sama da taku sahabbai kowa hankalin shi ya tashi yaya za a ci. ya ce ya ƙulu buna adama mali mali mali ɗan adam yakan ce kuɗi na kuɗi annabi ce ai ba ka da wani abu naka sai abin da kai kaza kai kaza kai kaza yanzu ba ga shi muna masallacin nan ba da za a ce a kawo taimako a kawo taimako yanzu a ko naira dubu ɗari a jiwunka sai ka ciro naira dubu ɗaya sai ka saka saura nawa ba saura dubu casa'in da tara ba Allah ya kiyaye sai ka bar masallacin nan kana komawa gida sai ka faɗi ka mutu yanzu dubu ɗayan ce taka ko dubu casa'in da tara dubu casa'in da tara ta waye ta maka dace. ba ta ka bace shi yasa malam mai zuhudi yake fatamji gaira mahamudin farida wa yi yuqsamu fi dhukuri wa fil ina kana barin duniya in dai baka yi abinda Allah ya ka bai ara maka dama to da yawan mutane haka suke yanzu Daga wani Allah ya ara masa dama ta shugaba ne ko a masallacin ku ba ku ganin ana salla da shi tun da yake da dama ta mukami in kaga ya fara shigowa cikin ku to kujerar ta kwace ne wataƙila to in kujerar ta kwace sai kaga ya dawo lokacin ya zama na Allah wataƙila duk sanda aka zo salla to shine tsohon gaba lokacin da kuma ba dama ba abin da zai iya ainihin wato to don haka ka tambi gaira Mahamudin faridin wa kusa mafi zukuru wa fil inath wa tutmaru fil lahudu bila firashi za a lullube ka cikin kabari ko shimfiɗa babu wa yakalu ba'al irfuka bit turab mijin matarka sai ke fanta da gado matarka wani ya lallabo ya aure ta da kai ba annabi ba ne ballanta ka ce in ka bar duniya haramun ne wani ya aure matarka ko kai annabi ne gidan da ka gina wani ya zo shi motar da kake hawa wani ya hai kayanka wani ya sa ka wani ya sa mai rage shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayu alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lil kowa ya duba ya gani me yake gabatar wa kansa na aiki dan gobe alkiyama idan baka tashi ka gina ma kanka lahira abu wani kake tsammanin zai zo gina maka lahira Ali bin Abi Talib wani mutum ne ya zo ya same shi ya rubuta ya ce gida ya ce Ali bin Abi Talib ya rubuta takarda cewa ni wani na ce gida daga wani yana karɓa sai ya rubuta ishtara mayyitin min mayyitin da to na ga wato liman ya riga ya ainihin wato ya rubuta ishtara mayyitin min mayyitin da matacce ya tsaye gida daga matacce ya ce masa lahu arba'atu hudud mataccen nan yana da iyaka guda hudu ya ce masa alhaddul awwal yantahi bihi ila al-maut iyakarsa ta farko daga mutuwa ta zo ba shikenan ba ya ce wasani iyakarsa ta biyu kabari ya ce iyakarsa ta hudu shine ya je gaban Allah ya tsaya iyakarsa ta hudu kuma ko dai a kai shi aljanna ko a kai shi ta sannan ya ja masa baituka wajen guda goma sha bakwai cewa annabsu tabaki ala duniya wa kada alimat annan salamata fi hatar kuma fiha dan adam yakan bakin ciki in ya rasa wani abu a duniya ko da ko rashin abin zai ja masa ya rabu da Allah zaman ka lafiya duk wani abu da ka san zai raba ka da Allah ka rabu da shi yace la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al maut yabniha dan adam ba shi da wani gida da zai zauna in ya koma zuwa ga Allah sai gidan da shi ya gina maka shi kafin ya mutu fa in banaha bi khairin saba maskanuhu kana gina ma kanka kankariren gida kafin ka mutu idan ka koma sai ka tare da kankariren gida amma ka gina komai ba a nan kuma kana sa ran a je can ka je ka samu kankariren gida in ana karatu ka zuwa duk wata harka ta addini ka da lokaci in ana maganar a taimaki addini ka da lokaci ita kuma mutuwan nan ba fasa za ke ba ka bari ran da duk ta zo ka faɗa ka ce duk uzurin garin nan naka ne shi yasa ka da lokaci da haka dan Allah ta dan maka ta dan baka wani tam da Allah sai ka gama kin tukunna sannan sai ka dawo sai ka ga yadda za ku kare da ita ainihin wato mutuwa wani mutum ya zo ya samu wani bawan Allah ya ce kai min nasiha muna so mu daina saɓo, amma kuma abin da ya gaskiya ya ta'azzara sai ya ce ko zan faɗa maka abu biyar idan ka san Allah subhanahu wata'ala zai ce a abu ya ce a bari kai karantse ka ce ba za ka iya bari ba ba za ka iya ba ya ce masa na farko ka daina cin arzikin shi ka kirkiri naka arzikin ka dinga ci ya ce ba zai yi ba ai ba wanda ya mallaki wannan ya ce na biyu ka yi saɓon a inda yake mallakar ka ne ba mallakar Allah ba ne akwai yadda yake ba mallakar Allah ba ne ya ce na uku ka yi saɓon a inda bai san gurin ba kuma bai ganin da ake a gurin yace na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa yace a dauke ka kace musu ba za ka ba yace na biyar in aka kai da alkiyama yace kuduhu ba gullu a kama ka akai ka wuta kace ba za ka ba yace to duk wanda yake da hankali wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci shi ne inda kake zaune mallakar shi ne duk abin da kai ya sani yanzu ba muna zaune a masallacin nan ba da za a turo mala'ika a daidai yanzu a ce a ɗauki ne inda duk mutanen garin yawon za su taru ba su yi ana tafi da shi ba in aka je alƙiyama aka ce an sa mutum wuce babu wanda ya tsaya hana da haka mu yi ƙoƙari Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara kusakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh